shi sanda ya shiga aljanna din idan wuta ce tsakanin shi da ita an sanya wannan hijabin shine dangin ababen da zuciya ke sha'awa idan mutum ya kusance su kaga ya yi hijabin su kenan na shiga wuta Allah kare fa idza da dakhalaha idan ya wutar da wannan abu to kenan zai shiga ciki babul hasbi ala al-izdiyat min al-khair fi awakhir al-umri wannan babi ne da ya kunshi rasuwa shine al-has rasuwa da kwadaitar da mutane alal izdiyadi bisa ga yin dadi min alkhairi cikin dangin ayyuka na alkhairi fi awakhir al'umri a ƙarshen rayuwar mutum kwanakin ka suna raguwa kana ƙara himma wajen ayyuka na alkhairi har ya zanto mafi kyawun yinin ka wajen ayyukan alkhairi shine yinin da Allah ya karɓi ranka abinda wannan babu zai karantar da mu kenan قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وبنجي تعالى يتي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير wannan kaman karshe ne na ɗaya daga cikin ayoyin suratu fatir farkon ayar ko farkon zancen Allah na cewa na kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير wato waɗanda suka kafirta sakamakon su ita ce wutar jahannama Allah tsare mu la yuqda alaihim ba za a zartar da ƙarewar numfashinsu ba fa yamutu ballantana su mutu su huta wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma su ba za a sassauta musu azabar wuta ba inda a ce akwai mutuwa kila za su huta amma babu mutuwa a cikin suna cikin azaba mawlakanciya ya Allah ce kazalika najzi kullu kafur kamar haka ne muke yin sakamako ga dukkan wanda yake mai yawan kafirce ma ubangiji wa hum yasfarihuna fiha su dan wuta suna taraki a cikin ta suna kuka da kogi na azo a taimake su suna masu cewa rabbana akhrijna na amal salihan ya Allah fitar da mu za mu je mu aikata aiki na gari ghairal ladhi kunna na'mal ba irin wanda da muka rinka yi ba yanzu za mu canja sai Allah ya ce da su awalam nu'ammirkum shin ba mu rayar da ku ba ma ya tazakkaru gwargwadon lokacin da ya tazakkaru fihi man tazakkar mai daukan wa'azi zai iya daukan wa'azi mai tunani zai iya yin tunani shin ba mu rayar da ku rayuwa mai tsawo ba wani adadi na kwanuka ko makonni ko watanni ko shekaru irin gwargwadon yadda ya kamata mai daukan wa'azi ya mutu ya dauki wa'azi tun kafin mutuwarsa an ka nan eh lalle Allah ya rayar da mu wannan rayuwa mai tun kana yaro a tsamma ke fadin mutuwa ka girma an mace a gaban ka har ma kai rashin tsoffin ka amma baka da ta kana zuwa ba ai kowa ya san wannan an ba shi lokaci wanda zai tunanin akwai mutuwa an ba shi lokaci da zai tunanin ya bi hanya ta gari ya bi manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ja'akum an-nadhir ko mai gargadi ya zo muku idan wannan aya ya zanto cewa za ta goranta mana ko kuma za ta ba mu ba za ta goranta wa yan wuta Allah sun ce mu daga cikin su za ta goranta ma yan wuta cewa an tsayar da su an rayar da su rayuwa mai tsawo irin wanda mutum ya kamata ya dauki wazi a ke ko da minti biyar rage maka rayuwar ka ya kamata ka ribace shi kafin ya wuce da yin ba haka mutum zai ta takaicin wasa kala ibn abbas abdullahi dan abbas ya faɗa wal muhaqqiquna shi da masu bin diddigi yan kofar cikin malaman tafsiri ma'ana mu suka ce ma'anar wannan zance awalam nu amirkum 60 sana shin ba mu rayar da ku shekaru 60 ba ويؤيده الحديث الذي سنذكره ان شاء الله تعالى ما ليس wannan fasara ta Abdullah dan Abbas da wadansu cikin malami masu bin diddigi abinda zai karfafa ta hadisin da ammatan sa zai zo nan gaba wato sai Abdullah dan Abbas da wadannan malamai suna ganin rayuwar da Allah ke nufin ya rayar da mu gurgurdan yadda mai jin wa'azi ya kamata ya ji wa'azi wato shekaru 60 kenan domin duk wanda aka rada shekaru 60 lalle an ba lokaci na dukkan tunanin da ya kamata yayi ya kamata yi tunani ya kammala kawai ya imani yi aiki kafin ya mutu amma har shekaru su suka wasu bauta ba tare mutum ya yi aiki ba na alkhairi duk aiki na duniya ya riga ya sani ya shiga can ya fita ya yi siyasa ya nemi kuɗi amma kuma bai bi Allah ba kaga rayuwar ta tafi a banza kenan wakila a wani kauna aka ce ma'ana hu samaniya ashara sana waɗansu malamai suka ce wannan rayuwa da Allah ke nufi ya rayar da mu irin wanda mai ɗaukan wazi ya kamata ɗauki wazi shine shekara goma sha takwas aka ce shekaru arba'in ne kalabul hasanu wanda ya faɗi wannan magana shine مغانا شيني wal kalbi wa ومسروق duk waɗannan suna cikin manyan malaman tabi'ai wa naqala an ibn abbas aidan haka an karbo irin wannan magana daga abdullahi dan abbas wa naqalu waɗansu malaman sun ciro wata riwaya sun sun ruwaito wani zancen cewa anna ahlal madinati kana idza balaga ahaduhum 40 sanatan tafarraga lil ibada daya daga cikin su idan yake kala 40 to sai ya daina komai na duniya kuma ya shagaltu da ibada an gane ko wakila wani kauna aka ce huwar bulogo wannan zamani dai shine balaga ma'ana dai wannan shine zantukan da malamai suka yi dangane da fassara wannan aya ko mu ce shekaru sittin ake nufi ko mu ce shekara takwas ko mu ce shekara arba'in kamar yadda wannan yana ko ko mu ce a shekarun balaga dukkan wanda ya kai shekarun balaga ya riga an rayar da shi rayuwa mai sauki shekarun balaga kuma shine shekaru goma biyar duk wanda shekara biyar ko minti biyar ya a kai ai minti biyar ya isa kai kalmar shahada kai imani ka gyara akida to sai baka yi ba ai an riga an gama baka hanzari to balantana wanda bayan sha biyar an kara masa wata sha biyar da wata sha biyar da wata sha biyar kaga ya samu da yawa kenan har ya kai sittin kenan to kaga wannan ya samu da yawa gurgurdan da an layar da shi ya kamata mutum ya dauki wa'azi abinda dai waɗannan maganganu na malama suke nufi mutum dai yi amfani da lokacinsa tun kafin mutuwarsa kar ka jinkirta aikin yau ka ce sai gobe wannan bai dace ba ko annama ka ji waɗansu daga cikin mutanen Madina har Imam Malik ma ya haka na samu malamai a cikin garin Madina idan mutum yana a shekarun balaga shekaru sha biyar to shikenan yana yin ibada yana neman kuɗi yana yin ibada yana fatauci da ya kai shekaru arba'in in kuɗin ba sun samu in ba su samu ba in aiki ya samu in bai samu ba dan abin da ya tara sai ya tsaya kuma ibada kawai zai yace ai kuma duniya ta riga ta kare shekaru arba'in ko bai rage a cikin ta sai himma da lahira ta kuma ko wani aiki ki zai dakatar sai gurgurdan yadda zai ci abinci in da yana full time a wajen aiki sai kuma part time yadda zai rika samun dan abin da zai ci abinci dai ya rayu amma kawai sai a shigar da ibada kuma dan an shi tafiya kabari dukkan wannan na nuna mutum ya himmatu wajen ayyuka kenan na alkhairi wa qalu ta'ala farin Allah ta'ala da yace wa ja'akum an-nadhir qala ibn abbas wal jumhur abdullah dan abbas ya faɗa shi da mafi yawan malaman tafsiri suna al jumhur bi dhammil jim yace huwa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam mai gargadi da Allah yace wa ja'akum an-nadhir mai gargadi ya zo muku shine manzon Allah wa qila a wani kaulin suka ce at-taibu fulfura kenan qala huwa ikrima mai wannan zancen shine ikrima maula bin abbas sai daga cikin almajiran abdullah dan abbas wa ibn uyayna haka sufyan ibn uyayna ɗaya daga cikin tsare kun imam malik ibn anas wa da waɗansu su cikin malamai malai ce wallahu ko dai a ce waja akumun nazir mai gargadi din nan shine manzo da aka turo muku ko a ce waja akumun nazir mai gargadi din nan shine fulfula domin duk wanda fulfula ta fito a kansa alama ta cewa to kuma ya ya ya hawa ya fara gangara ke da haka sai mutum ya yawaita ayyukan alkhairi amma dai zance dai wanda yake mafi karfi annazir din da yana gaskatuwa ne akan manzo da aka turo an gane ku domin ah, ko da mala'iku tambayar da za su yi wa yan wuta kenan a cikin wuta alam ya cikin nazir kalu bala daga ana nazirun fakazzabna wa kunna ma nazzala Allah min shay in antum illa fi dhalalin kabir kaga nazir cikin wannan aya kowa ya dace ne malam mai wa'azi wato abin nan ainihin manzo da aka turo da kuma wa min ummatin illa khala fiha nazir wanda ma an yadda cewa wani abin da ake nufi da nazir shine manzo to ga nan gurin ma sai mu dauke shi akan wannan wa a al-ahadith amma hadisai da suka zo cikin wannan babi fal awwalu an abi hurairah radiyallahu an an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة رواه البخاري وانا حديثي أنكر ودك أبو هريرة الله شكال يرجاء بريك شيكما يجي ودك باكم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من زن الله ياتي أعذر الله إلى امرئ Allah ya yanke hazari ya yanke hanzari ya yanke ta cewa ilamar in zuwa ga mutumin da akhara ajalahu Allah ya jinkirta masa ajalinsa hatta balaga 60 sanatan har ya kai dan shekara 60 Allah an gama yanke masa hanzari ma'ana idan ya mutu ba ya da abin da zai faɗa ma Allah matukar bai je da imani ba da aiki na gari shi da kansa zai nuna wuta ce ta tantanta a kansa shi da kanshi zai gane bai tantance shi ga aljanna ba shekaru 60 komai kai a rayuwar duniya addini ne kawai kake ko ina an gayyace ka kaji akan kari addini ne kawai baka ji harkar addini kan kari ba komai baka jin kunya da kanka a wurin amma wai kana jin kunya da kanka cikin harkar addini ka ce ka zama ustazu shekara 60 to me rage zaka kuma ba abin da zaka faɗa Allah gobe kiyama kuma manzo Allah ya hakika Allah ya yanke hanzari ba hanzarin da dan adam zai faɗa shi da kansa zai yi tafiya wuta ce ta tantance ya shiga bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira bari dan adam shi kansa mai kafawa kansa hujja ne gobe jama'a ko da ya gabatar da hanzari daga karshe sai ya janye ya ce kai gaskiya mun manzo ya zo ne ban yadda ba gashi san ai qalu bala qad ja'ana nadhiru sai hakika manzanni sun zo fa kadzabna sai muka karyata wa qulna muka ce ma nazarna min sai Allah bai taba saukar da wani sako ba muka karyata muka kiyarda kaga shine balal insanu ala nafsihi basira walau alqama azira قال العلماء waɗansu daga cikin malamai suka ce ma'ana hu ma'anar wannan hadisi lan yatruk lahu udran ubangiji ba zai taba kyale wa dan adam bai bar wa dan adam hanzari ba bai bar masa cewa ba inda ya rayu shi karanta iz amhalahu hadhihi almudda yayin da ya rayar da shi wannan mudda wannan lokaci mai tsawo yuqalu a larabci akan ce a azara rajulu wani ya bada uzuri ko ya yanke uzuri idza balagal ghayata fil uzuri idan mutum ya kai makura wajen bada uzuri ashe a nan gurin makura wajen bada uzuri ake nufi amma dai in dai ba da uzuri ne ko da a daraja ta farko ne kamar yadda muka faɗa daga lokacin da ka fara mafarki ko minti biyar suka biyo baya gurgurdan yadda zaka iya da kuma ga malamin da zai karanta ba kai ba ba ka da hanzari gaban Allah to balantana wanda ya rayu shekaru 20 balantana wanda ya shekaru 30 ma'ana dai uzuri na shi ne shekaru tun tunda galibi akan samu waɗansu waɗanda jikinsu na da kyau za su kai har shekara 60 da sauran karfin su zai ka har shekara sittin kuma a lokacin ka an ɗaura masa aure da budurwa kaga har yanzu sauran karfin sa kenan akan samu masu wannan wani kuma yakan kare tun kafin a kai sittin ya karya duk furfura ta fito ta ko ina yaran kwafa yayi kaza yayi kaza yayi kaza wani kuma zai kai shekara sittin haka ma'ana da karshen kudurin da Allah ke bayarwa ya yanke wa mutum hanzarin shi shine shekara sittin amma mafi daraja ta kasa kuma shine shekarun balaga الثاني حديث نبي تكون ونن بابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن كربو دقى عبد الله بن عباس الله شكال يدى غريس شيد ما هيتنسى عبد الله بن عباس ياتي كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر عمر بن الخطاب يا كفنتي يدخلني أنا شقد نتاكي شاورا مع أشياخ بدر tare da dattijai da suka halarci yakin badar tare da shehuna da suka halarci yakin badar fa kana ba'dhum fa ka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi sai ga shi kamar wani bangare na cikin su waje da fi nafsi ya samu kuɗi a zuci dan me Umar dan Khattab zai kira mu da ke shawara mu da tije gema gema da mu kuma sai kira Abdullahi dan Abbas yaro matashi saurayi dan shekara 20 ko kasa da haka da kadan ko sama da haka da kadan dan me zai zo kira su bi shawara tare waje da fi nafsi wa mutai idan yayi fushi kenan فقال eh, sai sai wannan saki sai sai sai wannan saki cikin sahabbai yace lima yadkhulu hadha ma'ana wala na abna um dan mai wannan zai shigo tare da mu ana maganar dattijai waɗanda kwakwalwarsu ta nuna wajen gogayyar duniya sai za a shigo da wannan yaro matashi walna abu na musulma muna da ƴaƴa kudan kusan samun baro su gida mu kawo su ba fa qala umar sai umar yace innahu min haythu alimtum abdullahi dan abbas fa kun san daga inda ya fito me yake nufi ku gane zantan sa ba kenan innahu min haythu alimtum daga inda kuka sani yake daga gidan annabta yana cikin alul baiti ba baban su shine Abbas ba Abbas ibn Abdul Muttalib ma'ana baban annabi ne baban Abdullahi dan Abbas da da Abdullahi dan Abbas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ba dan wa da dan kani ba ma'ana innahu min haythu alimtu kenan yana cikin me yana cikin gidan annabta ba ba ku sani ba waɗansu malaman suka ce haka waɗansu malamai suka fassara shi cewa min haythu alimtum ai kun san irin yadda annabi yake tare da shi tun yana tsanya da kankare yake zuwa gidan annabi kwana dole ya haddace wani abu na hadisan da babu wanda ya sani sai haka ko aka yi ko da kiyamun lailin dare a fayyace cikin waɗanda suka zo daga manzan Allah ko Abdullahi dan Abbas ko hadisin da ba dan shi yaro ba da ba za a sani ba eh, ya je mabarta gidan Annabi wata rana da dare mabarta shine ka je gida kwana ko da ya je kwana wajen Maimuna khala din sa ce wato yar uwar mahaifiyar sa ce to kuma nan manzan Allah na ɗakin ta to kuma ya kin fada da yake a ɗakin ta bar ce guda daya <laughs> a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka kin fada tabarmar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Maimuna suna daga nan rabinta Abdullahi dan Abbas kuma an bar masa rabi kuma yana kwanci Abdullahi dan Abbas sai ido na biyu bai farki ba dan cikin dare yace manzon Allah sai farka daga barci yana farka daga barci sai ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan sai da karshen Ali Imran wato wajen aya 11 ko 12 har karshen fadin ya ayyuhal alladheena amanu siru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun yace wannan yayi yana zama bayan ya farka yace daga nan sai tafi ga wata salka da ruwa a ciki sai je sai ruwan sai yayi alwala yace sai ya zo sai ya raka'a biyu ya sake raka'a biyu ya sake raka'a biyu ya sake raka'a biyu ya sake raka'a biyu biyu to biyar nan kenan ba ba yace sannan sai yayi daya sai sannan kuma sai zauna sai dan kishin gida sai kuma alfajir yake to sai ya tace ya raka'a biyu sai kuma ya dan kishin gida sai kuma can da aka jima bilal ya zo ta annabi lokacin ikama yayi sai aka shi wai so yake hada ce annabi ke cikin dare kaga sai gumi mai alheri ke ruwa wane ne ruwa alheri idan ka faɗa mutane alheri wannan hadisi yana na cikin bukari kitabu tafsir wajen abin nan abin nan cikin tafsir suratul al-imran to kaga abdullahi da abbas kenan yana da matsayi ya je tare da annabi wata a wata wayar kuma ya nuna da annabi ta tashi na ji sai bihi sallallahu alaihi sai ya tsaya a hagun din annabi sai annabi ya kama sai ya dawo da shi da masa sallallahu alaihi wasallam dan a nuna a ce idan kuna sallah kai da mamu liman na hagu kai ko mamu kana mai kana damar liman ba a hagun din sa sannan kuma ana yin da yaro ko da bai balaga ba don lokacin Abdullahi dan Abbas bai balaga ba a ce yaro dan yanzu za a iya saboda shi ko daga balaga bayan da ya zama yi dan shekara bakwai takwas wanda in ya fara sallah ba zai daina ba yana da hankalin da sai an gama zai tafi gaban sa to zai iya shiga sahun gaba zai iya shiga ko ina a cikin sahun ba za a kore shi ba ba a kai kuma sahun baya ga na yara ta wurin wa ba wanda yake sahun yara daban na manya daban sahun mata daban da na maza daban amma maza duk tsaye ne da da yara da manya duk tsaye ne sai dai in yaro wanda yake mai wargi ne zai fara sallah an yi raka ɗaya kuma ya shiga harkar wasan sai an jima da ya ci gaba kaga wannan ba za a bar wannan waje ba saboda sai amma sai har yanzu can baya ya samu irin nasu na masu wasa amma mutukar yana da hankalin da za a gama sallah da shi to ba bambanci tsakanin yara da manya a cikin kowane sahu haka sunnar annabi ta tabbata kun gane wannan magana yace innahu min haythu alimtum kifa abdullahi dan abbas daga inda kuka sani ne yake Abdullah da abar ce Ani za ta yawmi sai wata rana umar ya kira ni fa ne ma'hum sai ya shigar da ni dakin shawara tare da su fa ma ra'aytu annahu da'ani ma zai illa li yuriyahum yace wallahi bana tsammanin ya kira ni dan wani abu ke dan ya nuna musu matsayina qala yace ma taquluna fi qawli idza ja'a nasrullahi wal fath Umar dan Khattab kenan ke tambayar waɗannan dattijai wanda suka je yakin Badar ma taquluna fi qawli me kuke faɗa cikin faɗin Allah ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath idan nasarar Allah ta zo da kuma fatahi ko buɗi fa qala ba'dhum sai wani sashi na cikin su suka ce umirna nahmudullah wa nastaghfiruhu an umarce mu ne mu gode wa Allah mu yi istighfari mu nemi gafararsa idza nasarana wa fataha alaina in ya taimake mu ya kawo mana buɗi wa ba ba'dhum wani sashi kuma cikin su suka yi shiru falam yakul shay'an ba ce komai ba fa ne li sai Umar ya sake cewa da ni akazalika taqulu ibn Abbas ya ga Abdullah dan Abbas kai ma haka kake faɗa fa qultu la abdullahi da abbas sai nace a'a kana sai yace fa ma kulu to kai me kake faɗa dangane da tafsirin wannan aya qultu yace sai nace huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'lamahu lahu wannan sura gaba ɗayanta ajalin manzon Allah ne Allah ya sanar shi ya ba shi labarin sa cewa gashi nan dab da zuwa domin idan nasarar Allah ta zo aka samu fatahi mutane su ga addini tawaga tawaga aikin manzo ya riga ya kare sai kuma ya tattara kayan ya bar duniya kenan yace wannan sura tana dauke ne da makokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال سي عمر يتي اذا جاء نصر الله وذلك قال يتي كي اذا جاء نصر الله وذلك علامه اجرك ان دai kaga nasaran Allah ta zo bayan da annabi sun matsi yanzu nasaran Allah ta zo to kai annabi wannan alamar ajalinka kenan ce dan haka me zaka yi a karshen rayuwarka بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب سي عمر بن الخطاب يتي ما اعلم منها الا ما تقول والله لما ban san wata fassara game da wannan sura ba sai abin da kake faɗa ya kai Abdullahi dan Abbas wato abin da yasa Umar ya haka dan yana musu matsayin Abdullahi dan Abbas wajen kai sun fahimta da kuma sanin Alqur'ani mai girma kuma in dai mutum da Allah ba shi kai sun fahimta kuma da sanin alqur'ani mai girma ko da shekarunsa ba su kai adama da shi ba matsayinsa na ya san wani abu da littafin Allah zai sa dole a dama da shi an gane ku sannan kuma a take hadisin na nuna mana abin da aka kulla babu don shi shine yawaita ayyukan alkhairi a yauki a karshen rayuwa nan ma gashi Allah da ya kawo labarin makokin manzon Allah sai ce yawaita mai tasbih fasabbih bi amdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba الثالث حديثي an عن عائشة رضي الله عنها قالت أنكر muminin عائشة أم المؤمنين ta يقال يتاقر ما صلى رسول الله صلاة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin wata sallah ba bayan an saukar da idza a nasrullahi illa yaqulu fiha fati sai kaji ya faɗa a cikin wannan sallar tasa yace me subhanaka allahumma tunda Allah ya ce idza a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا tun daga nan annabi babu yanda za a iya sallah sai ya hada wadannan ababen guda uku ga tasbihi din ga hamdala ga kuma wato koma ga Allah kenan fasabbi wa baraka wastaghfiru zai fara tasbihi zai hamdala kuma zai godiya zai nemi gafara kenan muttafaqun alayhi wa fi riwayatin fi sahihaini a wata riwaya da ke cikin bukhari da muslim kuma an hade daga aisha din tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuksiru an yaqula fi yi wa sujudihi yakan yawaita fada a cikin ruku'insa da sujjadarsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli kace yata'awwal alquran yana fassara alqur'ani yata'awwal alquran yana fassara alqur'ani yana fassara ne yana fassara fasabbihi bihamdi domin da yake subhanaka kamar ya fassara fasabbih a aikace da yake wa bihamdik kamar ya fassara bihamdi rabbika da yake allahumma ghfirli kamar ya fassara wastaghfirhu shine ma'anar ya ta'awwalul qur'ana yana fassara alqur'ani a aikace sallallahu alaihi wasallam wato wannan sai nuna mana fadin wannan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik yana cikin azkar da ake yi a cikin ruku'i sannan yana cikin azkar da ake yi kuma a cikin sujada annabi na yanka cikin ruku'i yana yanka cikin sujada ma'ana ya ta'awwal alquran abinda suke nufi da ya ta'awwal alquran ya amalu ma umira bihi fil qur'an fi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir tana nufin yana aikata abinda aka umarce shi da shi cikin alqur'ani cikin fadin Allah ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir wa bi riwayatin li muslimin كان alaihi wa صلى wa عليه وآله وسلم يكثر أن يقول قبل a يموت riwaya ta مسلم manzo Allah sallallahu ya kasance yana yawaita fada kafin ya mutu me yake yawaita fada subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayka qala aisha aisha tace kuntu ya rasulullah ma hadhihi alkalimat allati araka ahdathaha taquluha aisha tace ma hadhihi alkalimat wadannan wani irin kalmomi ne allati araka ma hadhihi alkalimat allati araka ahdathaha wadannan irin kalmomi ne da kwanan nan ka farar da su wato ya nuna ba a farkon rayuwar sai rinka yi ba a yau sai rinka yi a karshen ta wadannan irin kalmomi ne da naga a haddasa haka farar da su kuma yanzu wanda da ba su ka fayi ba yanzu ku gashi takulu ha tana yawan faɗar su kala sai yace ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aytuha qultuha an sanya mun wata alama ta cikin al'ummata da naga wannan alamar to in ci gaba da faɗin su yasa da ba na sai da alamar ta zo sai na ci gaba da fada menene alamar nasrullahi wal fatah ina kasara Allah da kuma fatah ko fassara shi akan fatan makka ko fassara shi akan dukkan wani fatahi da aka yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa an yi fatahin makka kuma an yi fatahin khaibar an bude wato garin khaibar kenan kuma idan sanar da kyau ma'ana wa ra'aytuha wa idan ja'a nasrullahi wal fathu ila akhir sura ya karanta wannan sura har ya zuwa karshen ta wa fi riwayatin lahu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yukthiru subhanallahi wa bihamdihi أستغفر الله وأتوب إليه فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي أو رواية قوى سوى أكي النبي هنا يوي تفتن سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه إذا كنت لورا لفظا سنا شاء بامبان أما كما أنا ذقي كاكا لفظا فلقو سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لفظ نبي سبحانك اللهم rabbana an kara kalmar allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli da aka zo lafazi na da aka zo wani lafazin fa na uku da aka ce subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika duk dai ma'anar su ne sai dai wannan lafazin na uku ya kara kawo kalmar wa atubu ilaika wanda babu ita a cikin wancan da na farko da na kun fahimta nan da kyau ya kawo wa atubu ilaika fa wato wannan kuma lafazin na yanzu na hudu kenan zamu ce subhanallahi wa bihamdihi kaga wannan kuma karin wa bihamdihi ana wato a maimakon wa bihamdika sai aka ce me wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi shi ma ga an kawo kalmar tauba kuma a ciki to abinda wannan ke nunawa idan lafuzza sun zo daban-daban kuma kowanne ya zanto ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda kai yayi in ka ga dama kai wannan in ka ga dama kai wancan duk dai ma'anar sai kowanne in dai mutum ya dauka yayi tai iyakacin rayuwarsa ba a cewa yayi kuskure in ko mutum ya samu ya haddace duka ya wannan ya wannan yanzu idan an jima ya wancan wata rana kuma ya wancan wata rana ya wancan to wannan ji aka fi so ina fatan kun fahimta yana yawan faɗan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi fa qala sai yace akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati ubangiji na ya bani labarin cewa akwai wata alama da zan gani cikin al'ummata fa idza ra'aytuha akthartu min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh idan wannan alama to sai in rinka yawaita fadin subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh fa qad ra'aytuha yake hakika ko naga alama da haka yanzu sai nake yawan fada idza jaa nasrullahi wal fatahu fatahu makkah ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الرابع حديث في ونن بابي أن أنس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليه أنا الأمان في كتوى إن الله عز وجل تابع الوحي وبنجي تعالى يا بيبي تد سوكر وحي كم من الله tun daga lokacin da aka fara saukar masa aka ci gaba da saukarwa sai dai wata rana a yi bashi ko kwana ɗaya ko biyu ko sama da haka ko wani abu amma dai wahayin lam yankasa kulliyan bai yanke ba yankewa ta gaba ɗaya har ya zuwa yauke yace Allah ya ta da wahayi bisa ga manzon Allah kabla wafatihi kafin mutuwarsa hatta tuwfiya har ya zuwa lokacin da ya mutu wa aksara ma kana alwahyu mafi yawan wahayin da aka saukarwa da annabi ya kasance ne yawma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi shine ranan da annabi bar duniya da nan ne wahayi ya fi yawan sauka a kansa wato domin a nuna dan idan wahayi ya sauka ne yake da shi ba aiki ba to kenan dan a nuna ake wannan abin da fike wanda ke cikin hadisin da Imam Nawawi ya kawo a wannan babi abin da yake so ya nuna mana ma'ana dai a ce ko da a rana ta karshe ana so ka aiki dan Allah ya saukar masa da wahayin nan dan yayi aiki kuma aikin da annabi zai da yawa imma dai ya samu damar aiwatarwa imma ya samu damar wa'azantarwa duk wanda ya dai ba ya aiki da shi ba to ku tunda aiki ne zai kuma gashi har ranar da zai mutu a cikin har ranar mutuwar ka ana sai in ka samu dama aikin alkhairi kake jiki wato kana ƙara matsa kusa da kabari kana ƙara himma akan ayyukan alkhairi kar ka dauka cewa na yi jiya na yi shekarun jiya shekaru nawa ina abu kaza kar mutum ya dauka haka ya dauka dai kullum yana son ya ƙara nunin kawo shi wani hadisi muttafaqun alayhi al-khamis hadisi na biyar a wannan babi an jabirin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam يبعث كل عبد على ما مات عليه جابر دان عبد الله يا daga manzon Allah manzon Allah yace yub'ath kullu 'abdin ala ma mata alayhi za a tayar da kowane bawa gobe kiyama akan irin abin da ya kasance a kai ake wannan ke nuna muhimmancin karshen rayuwa abinda mutum ya mutu a kai akan shi za a tafi ma'ana ko da rayuwarsa da ya mai tsawo shekaru hamsin ya yi ta sai Allah ya azurta shi tuba a kwanaki biyar ɗin ƙarfi har ranar da zai mutu yana salihin bawa to ba a izina da shekara hamsin ya yi barna wannan duban ta kankare duk abin da ya na shekara haka inda mutum zai shekara hamsin yana aiki wal iyadu billah Allah tsare kwana ukun karshe sai mutum ya barna kuma ya zanto ranar da zai mutu rannan ya mutu yana kan wannan barnar sai a tashe shi kan masu irin wannan barnar ranar tashin kiyama shine ma'anar wannan hadisi yuba aku kullu abdin alama mata alayhi yasa manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abdullah da Mas'ud ko inna ahadakum la ya'malu bi amri ahli al-jannati hatta ma yakunu bainaha wa bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amri ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amri ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amri ahli al-jannati fa yadkhuluha abinda dai ake kallo na mutum shine karshen mutum karshen abin da ya aiwatar to ya Allah ka ba mu kyakkyawan karshe babun fi bayani kasrati turuqil khairi tunda a can babin da ya wuce baya babi ne da yake zaburaswa wajen yawaita alkhairi musamman idan mutum na dab da kwanakin karshe to nan kuma za a faɗa mana hanyoyin ayyukan alkhairi din babun fi bayani kasrati turuqil khairi babi da zai bayyana maka yawan hanyoyin ayyuka na alkhairi wato hanyar alkhairi ba karima bace ba suna da yawa hanyoyin idan baka samu daman yin wannan ba sai kai waccan in baka samu daman yin wannan ba kai waccan haka ake bukata bawa kar ya kyale dai alkhairai sai ta wuce qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa qala ta'ala man amila salihan falinafsihi wal ayatu fil babi kathira aya ta farko Allah yace wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim dukkan abin da kuka aikata min khairin na dangin alkhairi ko yaya yake ko min yawan ko min kadan sa fa inna Allah bihi alim Allah masani ne game da a shekar ku na alkhairi din kar ka ce dole sai kaza sai ka duba ka ga menene ake ka yawaita alkhairi din kar ka ce dole sai nau'i iri kaza zaka yi idan ka yi wannan nau'in kuma sai kai wancan nau'in kuma sai kai wancan nau'in sai kai wancan sai kai yi wancan baka san wanne ne Allah zai karba ba وقال تعالى الله مدوككيات وما تفعلوا من خير يعلمه الله dukkan abin kuka aikata na alkhairi Allah ya san da shi wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara dukkan wanda ya aikata gurgudan kwayar zarra na alkhairi zai gani Allah ba zai manta da wannan abin ba zai kawo maka wa in kana mithqalu habatin min khardalin na biha wa kafa bina hadhihi ko da gurgudan kwayar ya mutum ya aikata na alkhairi ya ishe mu hisabi inji Allah sai mun kawo shi an yi hisabi to wannan tana abin da ya haka yawa wa qala ta'ala ubangiji ya ce man na amila salihan falinafsi wanda ya aikata aiki na gari to fa dan kansa ne ba wai Allah ya yi wa gata ba kansa ya wa gata Allah mu dace ne ga aikin bayi ba wani da aikin bayi ko sun yi ko ba ba wai sai sun yi bane ya zama ilahu in sun yi tawaye wasu ma ce an kwace ilahan takar yana nan ilahu tun kafin ya halicce su وسيظل إلها بعد خلقهم إن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إن أول بلا بداية آخر بلا نهاية كده na farkon da baya da farko na karshen da baya da karshe subhanahu wa ta'ala shi da ma sunansa aljani tun kafin ya halitta bayi ba sai da ya samar da bayi ne sannan gina ɗin ta zo kenan dan ya rasayar da bayi kuma wannan gina ɗin tana nan wa sawfa tazallu ila al abidina ila abadil abidina kenan da haka duk wanda ya alkhairi kansa yawa bai wa Allah wani abu ba wal ayati fil babu kathira ayoyi da ke cikin wannan babi na nuna yawaita aikin alkhairi da kuma cewa in mutum ya aikin alkhairin nan kansa yawa ayoyin suna da yawa matuka wa amma al ahadithu fa kathiratun jidda haka hadisai ma suna da yawa a wannan babi wa hiya ghayru hasra har ma ba za a iya tantance su gaba dai ba fa nazkuru tarafan minha dan haka sai mu ambaci wani bangare na su irin waɗannan hadisai al-awwal hadisin farko cikin wannan babi an abi zarrin junda bin junada radiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل أبو ذر الغفاري yace sai nace ya manzon Allah ayyul a'mali afdalu wanne ne cikin ayyuka yake mafifici dan in yi shi kaga abin da sahabbai suke tambaya kullum me zai kai aljanna menene yafi aikin alkhairi me zai ne sun daga wuta haka tambayar sahabbai take galiban irin tambayar da wuya ka je zama yin ta akwai da abin da ya iya shiga cikin ma'ana ta kamfa yawa cikin tambayoyi na fa'ida me hukuncin kaza ai mutum kila na da hukunci dan ya aikata me halaccin kaza ai yana neman da to bayan wannan kuma menene zan yi in samu kaza me ya lada tsakanin kaza da kaza galibi ba mu da wannan mukarana na menene ya da tsakani da kaza da kaza idan ba zai guda biyu sai mu ga wannan ran da kusa sai mu ki a yamakon mu sai mu fi a maimakon mu binciki sunnar manzon Allah wanne ne ya fi wannan lada ina kuma kun bayyana da kyau yanzu misali ga ce yadda ne. ga gina masallaci ga gina makaranta ga aikin haji ga kuma umara wanda ne falada kar masu kudin ce ko musu kidai kun yi sadaka kun ce da musu kidai gaba ɗaya ko <laughs> maganin cikin hadisi yace ayyul a'mali afdalu cikin ayyuka wanne ne mafi fiti kana sai manzo Allah ta al-imanu billahi imani da Allah domin sai da shi sauran ayyuka suke gyaruwa duk aikin da mutum zai in bai gina shi bisa ga imani ba zai zama karbatse ba wal jihadu fi sabilihi sai kuma jihadi maya dan yada kalmar Allah din wannan jihadi kuma dama abin da ake nufi gwagwarmaya ko ko ko kace yunkuri ko kace bayar da himma ko kace zagi dantsi fi sabilillah dan yada kalmar Allah wannan zagi dantsi din kila zanto da baki zaka yi kila zanto da harshe zaka yi kila zanto da dukiya ka yi kila zanto da gangan jiki ka yi da dukkan waɗannan bangarorin ana yin jihadi an gane ko manzon Allah ce wal jihadu fi tabili imani da Allah da kuma yin jihadi dan yada kalmar Allah din ka zanto kai ne sanadiyyar ci gaban addinin musulunci a garin da kake ko a nahiyar da kake ko a garin da yake shine mazauninka ko da ba nan da mahaifarka ba ko a kasar da kaje ya zanto ka zanto sanadiyar saukakuwar addini a wannan wuri to wannan ai ba aikin alkhairin da yake ana faɗa gaba daya na faɗa gabata ko da dukiya ko ba da kuntu sai na tambaye shi na ce da shi ayyun riqabi afdalu to na ji dangane da ayyukan kenan amma wajen yantarwa wani wuya ne ya fi cancantar a yantar da shi abin nufi wannan bawa ne wancan ma bawa ne wancan ma bawa ne adadi na bayi wanne ne fi cancanta cikin su in saye shi in fansa shi in yantar da shi kada sai manzon Allah ce anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samana anfasuha inda ahliha bawan da yafi kima a wurin masu shi ka iya sa mutum na da bayi biyar amma ga wanda ya fi sauki da saboda ya fi himma ya fi aiki ya fi rashin na'inci an gane ko wa aktsaruha samanan wanda kuma ya fi su yawan kuɗi idan an tashi sai wannan bawan shine wanda idan mutum ya yantar zai samu ladan sama da sauran bayi da kai ba bawan da yake da kima a wurin masu shi sannan kuma in an tashi sai akwai tsada kun ji da kyau kuntu sai na ce fa in lam af'al in ban aikata ɗaya daga cikin waɗannan ba da aka ambata wato ban siyar da ban ban ban yi jihadi ba ko ko kuma ban wato ainihin yantar da bawa ba kada sai manzon Allah ce tu tu'inu sani'an aw tasna'u li akhrak tu'inu sani'an ka taimaki ma'abucin sana'a an gane ko ka taimaki ma'abucin sana'a menene abin da ka taimaki ma'abucin sana'a ka idan kana da hanyar da za ka haɗa shi da abokanan hulɗa ka haɗa shi da su an gane ko idan kuma ya iya sana'a ya ƙware ya iya kafinta amma ba ya da kuɗin injin sayan katako to ko da ka fitar mai ƙwari ba ce sai kayan aiki don ya haɓaka sana'arsa ya tono za a ga ƙwararren kafinta muna da shi amma ba ya da kayan aiki ban da zarto da guduma ba ya da komai ko ba haka ba idan ya zo yana son ya yi kujera ko yana son ya yi kabad ko yana son yayi irin da baida ko yana son yayi menene sai ya je ya kai inyamurai sun gurje masa ba ya da abin da zai abin nan sai ga in ya samu kudin gaba ɗaya su ne zai kaiwa kuma idan ya kai aiki su yi masa da gangan ko su yi mara kyau kuma da karfe su su ta bada da gaskar sa to ga mutum yana sana'a ko bawan Allah ne musulmi kullum ana sallah da shi a masallaci ga sana'a ba da kayan aiki sai kaga menene zaka ka haɓaka masa sana'a sai ka ɗauka cikin kudin zakka ko ma shi in kana ganin in ka ba shi kila ba da zuciya da sai ka je ka sayo masa wannan ce ga kayan aiki na sai maka sadaka sun tafi bin ka sai masa inji ka sai masa kaza ka sai masa kaza kayan aiki na zamani in mutum aikin wanda ne ya kware ba da kayan aiki shi ma haka <coughs> dukkan wata sana'a ko mutum ya iya tela ne shi ba ya da keke sai ka sai masa keke ko bayan keken akwai keken surfa ne wanda baya da kudin sayansa sa sai ka taimaka masa da shi daga cikin kudin sarka to manzon Allah yake cewa in ka kasa yantar da bawa sai kai wannan in muna bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ji komai da wanda muke so da wanda ba mu so sai dai mun ji dole ba yadda muka iya to iru sani an ka taimaki wanda yake ma'abucin sana'a aw tasna'u li akhrak an gane ko ko ka koyar da sana'a din li akhrak ga wanda yake dolo akhrak mai karancin tunani kenan an gane ku to waɗannan duk idan kai suna cikin ayyuka na alkhairi da ake bukata mutum ya kasance yayi mala yace as-sani bis-sadi lafazin as-sani haka ne ku ko ba shi ne ba قلت سنة يا ya قلت يا رسول الله سنة يا من الله صلى الله عليه وسلم in ba uftu an ba abin amali idan na samu rauni na kasa yin wani sashi na ayyuka fa me zan yi a ra'aita in ba uftu an ba abin amali ba na labarin in ba ubtu idan na samu rauni an ba azal amali ban samu daman yin wani sashi na ayyukan ba fa kada sai manzon Allah ce ta kuffu sharraka anin nasi fa innaha sadaqatun minka ala nafsi in kai ba za ka iya yin alkhairi ba ba ka da kudin da za ka je ka sai ba ka yantar ba ka da abin da za ka taimaki mai sana'a kai kuma baka iya sana'a ba lantana ka koyawa wanda bai iya ba akara wanda bai iya ba kaga ba mun kenan ya zo yadda yake ummi bai iya kanikanci ba sai ka sashi a garejin tare iya ya zo bai iya telanci ba sai kasa shi a jagon har ya koya ya zo bai iya aikin kafinta ba har ka ajiye shi a rumbar har ya koya shi ne suna wuli akara to sai ce duk inda kasa yin waɗannan ba <laughs> yana son dai lalle a bashi wata kofa in ma ya kasa yin wannan sai manzo Allah ke ta kufu sharraka anin nas ka kame sharrin ka gabarin mutane fa innaha sadaqatun minka ala nafsik wannan sadaka ce kai wa kanka in ka kiwa mutane tabi kamar kai wa kanka sadaka kanka kai wa gata ka ji fadan Allah in ma ka zama fi'ili fi'ili lazimi ba muta'addi ba lazim din ma jamil allazi la ya'ti minhu mudari'un wala amrun gaba dai idan dai ka zanto karshe dai abin zaka yi yadda ka san fi'ilin laysa a cikin kana wa akawati haka ma haka kake cikin mutane to ya kamata dai Allah kalli sharri karka yi karka zagi mutane kuma in ana yi da wani karka sa baki ko an fara yi sai ka dakata ka dakatar da baki to Allah kalli kaiwa kanka sadaka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin yana da wahala haka zamu tarbiyyance kanmu da wuya ka ji an zo ana yi da mutane baka saba ki ba da wuya ka ƙara bayani ba kai ka ƙara tsari to irin wannan idan an zo ana yi da mutum suka ce to yanzu me ya amfani abin da muke faɗa tun da dai abin da wani yayi ne da kai domin yadda kuskure ne sa har muke aibata masa to mu tashi mana ne da kai mu je mu same shi a gida ne masa nasiha duk wanda ya san idan ya zo wurin kai kawo sai gumi zaka faɗa haka ba zai da ya sake kawo ba ka kai ka hana kanka sharri ba za ka yi wa mutane sharri ba kenan to amma mutane suna nan sun iya kunji kunji a hada uban gida da yaransa a hada matar gida da mijinta a hada kishiya da kishiya a hada da da uba a hada abincin da aboki a hada makwabci da makwabci haka dan mutane suke da yawo da sharri yawo da wutar baka to Allah ya tsare mu wannan hadisi muttafaqun alaihi zo da لفظ al يزود wanda ba ta da تدغو هذا هو المشهور هكا يزو أتكين حديثي شيني مكي شهرة وروي طائعا أو ترواية طائعا أي ذا يائن wato da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce tu'inu salihan a wata riwaya tu'inu dha'ian ka taimaki dha'ian wato zadaya'in wanda karaya ta same shi min fakarin ya ma saboda talauci aw iyalan ko ba ko saboda yawan iyali wani nahu zalika da makamantan haka wal akhraj idan an ce al akhraj allazi la yudkinu ma yuhawilu fi lahu wanda bai iya abin da yake son yayi ba yana son ya aikin kafinta bai iya ba sai sai ka zo ka ce zo in koya ma yana son aikin mulda bai iya ba sai ka zo zo in koya ma yana son gyaran mashin gyaran radio bai iya ba sai ka koya masa yanzu wannan shine tarbiyyar da addinin musulunci ya bai wa ƴaƴansa kowane makanike na mota a sami yara guda biyar 'ya'yan musulmi yana koya musu har su babu laifi kuma in sun iyaye ba su inci je wani wuri su buɗe gareji ko da za su bi shi customer daga baya ladan da ya samu wajen Allah ya fi kuɗin da su za su tara in dai yayi dan Allah in yayi dan daukar shawarar manzon Allah da ya bayar cikin wannan hadisi in yayi dan soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka tela ya zo ya dauki ayyan musulmi ya koya musu aikin su ne ko baka iya ba ga yadda ake ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza haka direba a samu wani adadi duk yaran su suka fara tafiya shekara ɗaya wata bakwai wata takwas wannan ya iya mota shekara ɗaya wata bakwai wannan ya iya mota ya sallame shi wannan ya iya mota ya sallame shi kafin a jima sai a ga yana da mutanen da ya koya mota wajen mutum goma wani sha biyar wani sama da haka amma an taɓa wani lokaci da in ba wasu fulani za a yi Najeriya ko babu amma mu ne yanzu ko Afirka in in muka ce sai da mu za a yi za a yi amma in muka zama mutane su dole sai mun san ciwon kanmu na sama da na kasa tabbas akwai waɗanda suke taimakawa na kasar su amma ba su da yawa a kowane gari sai ka samu adadin sanannu ne wani da wani da wani su kaɗai amma kawai na suka samu waɗanda suke na kasar su suka sayawa ba su san a ce wani ya taso su dai kullum yan jari hujja ne sai su sai ya ɗansu kai ne zaka zauna kana uban gidanka fa gina uban gidanka kana kai masa hima kana kai masa hima ana nan kuma ya tsofa kuma wata rana ɗansa da kwanan nan kai ka ci ka goron za a rasa sunanka ko ka sayo goron za a je a uwar wannan yaron ko wannan yaron zai zama uban gidanka dama da yaron ya gama sakandare ya fara zuwa kasuwa ka fara kai masa chairman sun ma kafin uban ya mutu ma'ana kai ka yarda da maskana da kaskanci da haka aka tarbiyyance ka haka aka ajiye ka to wannan na daga cikin abin da ke kawo mana rashin ci gaba dole muna buƙatar mu gyara cikin al'amuran manyan yan kasuwa da kanana kananan yan kasuwa kowa ya san mu gidarinsa kowa ya san iyakacin jarinsa kar mutum ya ɗauko ta karfin jarinsa kar mutum haka wajen ya samu wadansu yan kuɗi an samu kasuwa ta har ya samu dan wani abu ya rikice ya dumauce ya fitar daga cikin hayyacinsa ya shiga yin waɗansu bukatu wanda ba su ne gaskiyar abin da yake samu ba da ranar da kasuwa ta ja aka samu mako biyu ko wata ɗaya tsit da kuma shi kenan sai da kamar ruwa da cewa ban zakara ya yi lamo ba ya da cewa ya so don mutum zai samu wani kura kuɗi su zo haka wata riba ta samu idan ya tashin aure daga nan sai ya je lobi ko da kar Allah wallahi da ga dama ai hayi jiki ko ai hayi menene a ji a yau to daga nan gurin da an zo kuma da kasuwa ta dan tsaya wata biyu wata uku kuma sai mutum ya zo lalace har yanzu akwai wani mutum da na ta ba da labarin sa cikin karatu kwararre ne wajen wajen harkar gyara kwararre ya isa wato makanike na azo a nuna amma duk da ya samu kuɗi ya samu kuɗi da ɗan dama to da je gida ya zauna baya fitowa gare sai kuɗin sun kare wallahi a gidan haya yake amma yana da kan bene yake kila ku wallahi zai leko a juya rafa haka dawa a sake juyawa haka a juya haka ya girga kuɗin ya jeho wallahi ya yi masa barfesu a kai masa can sama idan kudin zai kare ga kuma zai sauko mutanenmu sai a hankali sai a hankali Allah ganar da mu yana da ba da ya kulla har yanzu inda zai ji wannan kasa din zai fili الثاني عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يسبه على كل سلامة من احدكم صدقة fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaka wa nahyun 'anil munkar sadaqa wa yujzi'u min dhalik rak'atan yarka'uhuma min ad-duha rawahu wannan hadisi an karbo daga Abu Dharr al-Ghifari kuma dai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yusbihu sulama min ahadi ya min za a waye gari bisa ga kowace gaba ta ɗayan ku wato akwai sadaka da ake bukatar mutum ya gabatar fa kullu tasbihatun sadaka kowace tasbi kowace subhanallahi da mutum zai faɗa kamar ya ɗauki kuɗi ne ya bayar sadaka wa kullu tahmidatin sadaka haka kowace hamdala alhamdulillah da zai faɗa kamar ya sadaka ne wa kullu tahlilatin sadaka kowace hailala da zai faɗa la ilaha illallah kamar ya sadaka wa kullu takbiratin sadaka dukkan kabbara sadaka ma'ana mutum ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar da ya hada duka da tasbihi da tahmidi da tahlili da kuma takbiri kenan wa amrun bil ma'ruf sadaqa ba umarni da kyawun aiki shi ma sadaka ne wa nahyun anil munkari sadaqa haka hani daga mummuna shi ma sadaka ne wa yuzu min zalika abinda zai wadatar in ma baka yi waɗannan din gaba ɗaya ba ga abinda zai wadatarwa daga gare su shine mai rak'atani yarka'uhuma min ad-duha raka'a guda biyu da zai yi lokacin walaha raka'a guda biyu da zai yi lokacin balha sai zanto kamar ya fanci me kamar ya fanci dukkan waɗancan ababen kenan wato sai zanto kamar ya me kamar ya fanci dukkan waɗancan ababai na da tasbihi da wani ne ko kuma ya fanci dukkan gabbansa da aka ce akwai bukatan ya bayar da sadakar su sadakar su kuma su ne waɗancan din subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar to kaga wannan na nuna muhimmancin sallan duha kenan hadisin muslim ya rawaito shi sallan duha kuma ana yin ta ne da hasi da hantsi shine kamar lokacin da rana ta riga ta fito kwallon ta ya gama fitowa fili daga nan hasa je tsakiya da ka ji tsakiya kuma babu a wannan lokaci wannan lokaci shine ake kira duha kuma mafi karancin abin da ake a sallar duha raka'a biyu mafi yawancin ya tabbata cikin hadisi raka'a takwas ko kai raka'a biyu ko kai raka'a hudu ko shida ko takwas kowanne hadisi ya tabbata a kai cikin kuma sallan ba sai tsofaffi ba matasa ma suna yi galibi suka ɗauka sallar tsofaffi ce har matasa suna yi ce mai matukar lada ga wanda Allah ya dakatar da shi as-sulama bi dhammi sin al za a yi wa sinun din nan mara digo za a yi mata dhamma wa takhfifil lam lamun kuma ba za a yi mata shadda ba wa fathil mim mimun karshe a yi mata fataha sulama me ake nufi da shi al mafsilu mahada mahadar gabbai kenan kamar nan gwiwa kaga ai mahada ce mahada ce ta zira'i da kuma dantsi wannan shine a kuma nan tsakanin cinya da abin nan gwiwar kafa mahada ce ta kwauri da kuma wato ainihin cinya wannan suna ake kira mafasil jam'in sa ya zama mafasil kenan shine sulama Mata ma'ana kowace gaba akwai sadakar da ake son ka bayar dan ka yantar da ita daga wata gobe kiyama to wannan sadakar da zaka yi dan ka ba dan ka yantar da waɗannan gabbai shine sai ka rinka yawaita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko kuma ka rinka yin sallan walha to shine ka bayar sadaka a madadin dukkan waɗannan mahadar gabbai din ina fatan kun bayyana hadisi to tunda ko haka mutum zai a cikin rayuwarsa ga abin da ya kamata wato wannan yana cikin danyen ayyukan alkhairi kaga nan gurin an kawo fannin kenan ko kai wancan ko kai wannan dama babin ya shafi yawaita ayyuka na alkhairi ko bayanin yawan hanyoyin ayyukan alkhairi wanda in baka sallan duha baka wadanta in kai kuma baka sallan duha ba kuma kuma daidai yayi الثالث عنه حديث na uku dai kuma dai daga gare shi shi Mu'az bin Jabal Abu Dharr al-Ghifari kai kala yace kala Nabi sallallahu alaihi wa wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata ummati حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاءة تكون في المسجد لا تدفن manzo Allah ke ta urzat alayya a'malu ummati an bujiro min an nuna min ayyukan al'ummata Hassan wa sayyi'uha kyakkyawan su da mummunan su fa wajadtu fi mahasini a'maliha sai na samu cikin dangin ayyuka kyawawa na al'ummata da suke yi al'aza matu an sariki abu mai cutarwa da mutum zai dauke daga kan hanya wannan yana cikin ayyukan alkhairi da aka nuna mun cewa yan al'umma ta sun samu alkhairi abu mai cutarwa ka kautar da shi daga hanya kamar dutse kamar kwalba ko wani gilashi ya fashe ko ka zo ka ga wata kosa kila wani ya wuce da mota ya tafi da huda masa taya ko jita ko mashin ko kuma wani ya taka ta lahantar da shi sai ka dauke ta daga wannan wuri ka je ka jefar da ita ko shara ta zo ta toshe hanyar mutane ba a bi gwamnati ba ta dauke ba an samu sakaci daga gwamnatin jiha ko karamar hukuma kai kuma kana da hali a unguwarku sai ka je ka nemo laborori da tifa ce a zo a kwashe taron nan dan bayan Allah ya samu saka sama duk ba al'azaba ne an tariq duk da cikin ayyukan sai an nuna wa annabi cewa wannan yana cikin ayyukan sai abu mai cutarwa din ya tafi kowane irin abu amma galibi in malamin suka tafi bayani sai su faɗi dan kadan wanda zamu iya shine dauke kwalba dauke dutse daga titi dauke gaza to banda wannan dauke karama ma yana ciki duk abin da yake mai cutarwa ka saka idan ka dauke shi dan saboda bayan Allah ka samu sararawa to mutum yayi aiki na alkhairi irin wanda ake bukata amma yanzu za ga ga shara ta shafe jiki ta zo mutane su kasa wucewa masu mutunci su kasa wucewa kuma ga masu dukiya ga sunan gurin da yawa waɗanda mutum ɗaya ɗaya ga dama su iya kwashe shara ba abin da ya taɓa cikin ta bai ma sun yayi wani abu to amma aikin alkhairi ga man kasar ne na ubangiji sai ga wani Allah bai dace da shi ba kuɗin kuma ya kasa yi to wannan rashin da kare sai aiwai a Allah ne bai dace da ni bai kafa hujja da kaddara inda ya ji hadisin manzon Allah kawai ya aiki da shi kai kare sai Allah ne bai yadda ba wa wajadtu fi masawiya amaliha kuma na samu cikin dangin munanan ayyuka na al'ummata akwai annukha'atu takunu fil masjid majina da za a tofar a masallaci la tudfanu ba tare da an binne ta ba wannan na cikin mummunan aiki tofar da majina a masallaci ba tare da an banne ba manzo Allah yana wannan magana daidai lokacin da masallacin ka ko sun fada babu sahara ce kawai da haka a ɗabi'an take da mutum yana kasa kawai ya tofa majina haka dan yana ganin bai fata kowa ba to idan an tofar tun laifi ne amma idan ana son ai fara laifin shine sai a binne kamar yadda wani hadisi ne nuna kun gane ko rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wannan yana nuna mana yawancin ayyuka ga sanar da faɗi da yawa hatta kusur da abu wanda yake mai cutaswa daga titi daga hanyar mutane arrabi'u abu na hudu ko kuma wani lokaci kaga kwatami ya toshe ruwan kwatami din yana ta kan titi kai ka zo za ka wuce da mashin mai mota ya zo ya taka mota sai falla sama ya wuce abin ba ya kusa da kai ba to wannan abu mai cutarwa din yanzu dan kawai wani ya dauko leburori ya zo ya ba su naira 100 sun share ko ya ba su naira biyu ko uku sun wannan kwakwale hanyar ruwan ya wuce hasara yi wallahi ladan zai samu mai yawa in yayi wannan dan Allah lada zai samu mai yawa idan mutum ya yi wannan nan Allah to ballantana wani titin gidansa ne amma muna da irin ba ruwa na irin koko hudun nan gidan gidansa ne cewa fitin ya lalace kuma zai iya yi gyara amma sai mutum ya kasa to kaga wannan kuma suna cutar da bayan Allah eh, ka zo kan titi ne guda daya daya kowa shi ke wucewa da mota kila ciwo ba za su iya wucewa ba sai wannan ta ta ta jiki sai wani ya zo kawai zai gyaran gida sai ya kashe muku titi da ya ci ba abin da ya dame shi alhaji ne ko kuma ko ne ya yi annabi ba abin da ya masa sai ba wanda ya sai masa magana saboda ko kuna zaune gidan haya ce kuma dai ne ke cikin mallaka ba wanda ya sa. wannan ma za ku cutar da bayan Allah da haka dukkan waɗannan ababai wanda muke raina kamar kanana shiga haƙƙin jama'a din shine Allah bayar laifin da kai tsakaninka da ubangiji yana da sauƙi da kai istighfari Allah ya yafe maka in ya ga dama amma laifin da ke tsakanin ka dan adam ka tuka da dan adam wallahi in za ka je ka tare a Ka'aba gaba ɗayan ka kullun kai istighfari miliyan ɗaya wallahi tallahi Allah ba zai gafarta ba sai wanda ka zalunta ya yi su abin da ake yaudarar mutane ma ai ba komai sai a je haji a faɗa Allah sai ya haku ka faɗa nan gurin ma ai a sai mutum ya je Umar ya faɗawa Allah sai kuma ya dawo ya sake saba masa ya je ya faɗa masa ya dawo kuma ya sake saba masa duk muna da karancin fahimta addini ta wannan ba abinda ba a so irin cutar da ɗan wato ubangiji ta ala laifi biyu ne dama ake saba su ko abin da dokar ta taka ba su cutar da kowa ba dokar ta kadai ka taka ko abin da bayan ka taka dokar ta kuma ka cutar da wani to na shi din idan ga dama zai iya yafewa amma baya yafe na wani sai in manta ya yafe da kansa ina fata a fahimta haka cikin ayyukan alkhairi akwai abin da idan kai tsakaninka da ubangiji ne ke kaiwa bauta tsantsa akwai abin da ya kunshi bangaren bauta kuma a take kuma yana kunshi da kyautatawa wani bani adam yanzu misali idan ka biya tiket ka sai tiket ka yi biza ka ce umara ka je ka zauna goma ka ce kai tsakanin madina da makka ka ce kuɗi masu ɗumbin yawa dala dubu biyu dala dubu uku misali ko sama da haka ko kuma wannan aiki ne kai na ibada tsantsa tsakaninka da Allah amma babu wani sofa ne na ihsani ga dan adam a cikin sa wannan aiki da lada an yadda aiki da lada to amma idan mutum ya zo ya ɗauki waɗansu kuɗi ya sai kayan abinci ya raba wa fakirai kayan gidan wane fakiran gidan wane marayun gidan wane matan wane da suke cikin takaba ba su gama ba ba mai ba su abinci duk yi waɗannan bayan ga shi yi bauta ga Allah kuma nan take yi ya yi ne ga mutane to wanne fa lada wanda kai ne ga mutane ita ubara ya kace su daya ka gama aikin haji kaji su ɗaya a rayuwarka ai ka gaba da kai ta maimaitawa duk shekarar nan wannan kudin aikin haji nawa ne idan mutum zai je aikin haji ya dawo misali ka biya kujera naira dubu ɗari da ashirin da bakwai ko da talatin ko da hamsin ko da saba'in wannan naira dubu ɗari da saba'in mutum nawa za ka rayar da su mutane nawa za ka je asibiti duk ka biya kudin da za a yi tiyata ka samu lafiya su tafi su amma sai ka ka tafi umara kuma ka je kai baka iya ma umaran ba kaje ka samu irin laraba nan yan damfara a bakin harabi alaji dawafi dawafi kace eh dawafi dawafi dawafi kaji daga kai aka yi ta danka allahumma kai magana allahumma barik lana barik lana bi ma razaqtana bi ma razaqtana wa adkhilna janna wa adkhilna aljanna wa bai wallahi wani balaraban kuskure karanta ba. dan wannan wa da kallal janna akwai littafin sai akwai jimin sai ba ita gobe wa da kallal janna to da yazo karanta babu jimin ya kai kallai sai wa da kallal hanna shi ma da gurbe wa da kallal hanna ga mai janna al hanna kuka roka ba ko ne ba al janna ba al hanna kuma shine ba lalle ba <laughs> lalle ke da akwai roka ba al janna roka ma lalle ne ba kaji ke umara ma baka iya ba ji ka sha wahala ga kudin jirgi ga kudin zama hotel ga cin abinci ga rashin ganin iyalin ka je baka iya umaran ba kuma ka dawo yanzu ya zama yayi wannan umaran goma kace yayi har malamai tsakanin malamai da attajirai da jami'an gwamnati kowa da goma kace ai mutum ai bana an je wani na kasa wani ya tashi sama wani ya ke ta hazo wani ya yi wace waɗannan kuɗin da za su haɗa su zo su taimaka a 'ya'yan musulmi kowa ko kai ke wani ilimi ya faɗa a arewa to zo tafi ilimi mana da wannan kuɗin rabin wanda suka je umaran karshe a Kano kadai da aka tara wannan kudin a kiyasin ku za su kai miliyan nawa rabin mutanen Kano kawai banda na Abuja banda na Kaduna banda na Lagos banda na Sokoto banda na Maiduguri banda na ina ne rabin su kadai da suka je umaran karshe kuma za ka samu wani wannan ita ce umarar ta goma wani ta 20 wani ta goma sha to yanzu me suke waɗannan kuɗin su haɗa mana tsakanin su samu waɗansu amintattu a zo a buɗe wata cibiya su taimaka musulmi waɗansu al'amura da suke bukatan su ba duk ana kuka ilimi ya karya arewa ba sai za a tafi to duk waɗannan ayyukan su zamu rinka kallo menene yafi yawan alkhairi ne tsakanin abin da kai kadai alkhairi ya tsaya tsakanin abin da bayan kai kai ibada ne zuwa ga ubangiji kuma kai ihsani zuwa ga bayi shi yasa ibnu taymiya yana da istinbati mai kwari yake cewa ubangiji ta'ala yana son mutum da yake yin kyautata alaka sa da ubangijin kuma nan take kyautata alaka tsakanin da mutane yace da wannan shine sanadar da aljanna shi yasa yake zara ababe guda yace kamar Allah ya ce kul inna salati sai ta me wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin sallata da yanka na duk gaba ɗaya waye mallakar waye sai ce sallah din nan mu'amala ta tsakanin bawa da da ubangijinsa yankan nan idan kai za ka ciyar da naman mu'amala ta tsakanin bawa da da bayi kaga sai ce sai aka hada suri ɗaya a aya haka fa salli li rabbika har inna shani aka wala salli li rabbika ay sallah kenan wani har shine soke rakumi dan ka sayar da naman sadaka alayhi ko a hadaya idan kai sallah kana mu'amala ta tsakaninka da ubangiji idan ka sayar da rakumin nan kuma waye mu'amala ta tsakaninka da wani sai ce dan haka Allah ya ce inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinuna ma allazina taqaw waɗanda suka yi takawa tsakaninsu da ubangiji wallazina hum muhsinun da masu ihsani zuwa ga wannan ka hada biyu sai ka me zaka ka hada biyu amma mutum ya tawaye ta umara ko goma so goma sha biyar so talatin so ashirin wani ma kuma wani kuma ya gafe yanzu kai sai ma take kaje umara amma ba zai baka rabin kudin ba dan Allah wannan ba bakin ciki bane ba ka bani kudi na mun soke aljihu dole sai na je kai ka je Allah ya dawo da zai Allah kana da kudin ka amma ni ba ni na da bukatu na mun amma sai ka ce dole wai sai ka bani tiket <laughs> eh wannan dai duk yana daga cikin mu ba mu ce kar mutane da umara ba amma abin da muka ce sai mu karana tsakanin mai tsakanin wannan aikin lada ne wannan aikin lada ne shiga wannan ne amfanin sai muqarana wannan ita ake so kuma ita wannan muqarana ba bisa ga san zuciya ba bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الرابع عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم wannan hadisi na hudu shi ma dai an karɓo daga abu zarri na gifari yake cewa anna nasan qalu ya rasulullah waɗansu mutane sun je suka ce ya manzan Allah zahaba ahlud dusuri bil ujur ma'abuta dukiya sun tafi da ladar da ke sun riga sun yi fintin kau wajen lada yusalluna kama nusalli suna sallah irin yadda muke sallah wa yasumuna kama nasum suna yin azumi yadda muke azumi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim amma kuma suna sadaka da rarar dukiyarsu fudul jam'i na fadl fadl ko ma za da alhaja rara abin da ya dadu akan bukatar ka sayo da gobe abin da ya dadu akan gidan shiga akan injin sana'a akan ciyar da iyalinka akan kaza akan kaza wannan rarar dukiya shine bi to dole amwali wa na bi dole amwalihim amma suna sadaka da rarar dukiyarsu wannan shine abin da talakawa suke koki akai sallah muna yi sallah su azumi da su amma in an zo wajen sadaka mu ba mu da abin da zamu yi sadaka ba mu da rarar ballantar mu bayar su ko suna da rara mai yawa ta dukiya da haka suke sarka cikin wannan ladar dukiya din an gane ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi in Allah bai sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba tasaddaquna za ka yi shadda akan sinun da kuma kan sadun da kuma dadun tasaddaquna asalin sa ta tasaddaquna fa udzimat ta'u fi sadi da aka shigar da ta ta biyo a cikin mai sad sai zanto tasaddaquna kenan yanzu ko ba Allah bai sanya muku abin da za ku rinka yin sadaka bihi da shi ba inna bi kulli tasbihatin sadaka kowane subhanallahi ta sadaka ne wa kulli takbiratin sadaka kowane Allahu akbar sadaka ne wa kullu tahmidatin sadaka kowane alhamdulillah sadaka ne wa kulli tahlilatin sadaka kowane la ilaha illallah sadaka ne wa amrun bil ma'ruf sadaka umarni da kyakkyawa sadaka ne wa nahyun 'anil munkari sadaka hani daga mummuna sadaka ne wa fi qub'i ahadikum sadaqa a cikin gabar ɗayan kuma zakewa matarsa da zai saduwa ta aure din nan sadaka ita ma sadaka ne قالوا sai suka ce ya rasulullah ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr yanzu mutum zai je biya bukatun sha'awarsa game da kyamace matarsa ta aure kuma yanzu zanto cewa yana da lada a wannan kada sai manzo Allah ce ara'aytum law wada'aha fi haramin hakana alaihi fiha wizr ku bani labari da a ce ya sanya wannan gabar tasa cikin haramun shi zai zaito yana da zunubi akai kamar sun ce eh sai ce fa kazalika yaza wada'aha fil halal kana lahu ajr to haka idan mutum ya sanya cikin halal to wannan ma kuma zai kasance na da a ce ayyukan alkhairi suna da yawa in baka da kudin sadaka ga hailala ga tasbihi ga subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa matarka kewaci kansa wato ladan zaka samu to a wani hadisin ko wajen riwayar da ba wannan ba lokacin da manzo Allah ya faɗa talakawa haka sai suka je suka yi dai kuma masu kudin sai suka ji labari sai suka ci gaba da sarka kuma su ma suka ci gaba da wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai sai hijira kawa suka sake komawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji abin da gaba da mana muna yi ko kadai su ba su ci gaba da yi sai manzon Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan fadlan Allah ke ba da daga wanda ya dama ba ta za ku ci da ku zalika fadlullahi yutihi man yasha to ka ji ma abin da masu kudi za su samu inda za su daure su dage a yi sallar da su a yi azumin da su a zo zakka sun bayar mu ko mun karfe ko to kuma su a zo ana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kuma su ma suna yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk abin da ake na alkhairi ina a cikin suna yi to wallahi sun riga sun mutu kawai sai dai ba yadda kai ba yadda kai sai dai a lokacin ba hasara za ta mutu ba sai ka ya Allah ba ni irin nawa ne ma in yi irin yadda yake din ba ni dukiyar irin ta sai in yi irin aikin da yake da alkhairi irin wannan sai kai wannan abin da ake kira gifta da manzon Allah ce la hasada illa ka ne kenan mutum biyu ɗaya mai alqur'ani ya san na aiki da shi daidai gwargwado sai ka ce ya Allah ba ni ilimi irin nawa ne ma in yi aiki irin na nafi ɗaya mai dukiya yana ta amfani da ita wajen ayyukan alkhairi sai ka ce ya Allah ba ni dukiya irin ta wani ne ma in yi aiki irin nawa ne manzon Allah ce in banda wannan ba da ka gode wani abu ba duniya ba ni irin nawa ne ba tare da ka ki aiki irin na ya zama shirme ko wani mutum babban attajiri a garin ka ga kuɗi amma baya aikin alkhairi ya Allah ba ni kuɗi irin nawa ne bai halaka kai irin wannan addu'a wallahi bai halaka ba sai eh, to nawa mu tafi da mu roƙi kuɗi wa ya taɓa ganin annabi ya roƙi kuɗi tun da ke duniya ba inda annabi ya taɓa roƙar kuɗi haka na faɗa bana a tafsiri a Maiduguri malamai sai raddi ka tafi ka tafi aka ruwaito duk ga hadisai aka babbani na sai to mu karanta hadisan sai aka zo wajen Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina kace annabi ya roƙi kuɗi sai ina inda aka ce kuɗi al-ghina aka ce wadata kuɗi shine wadata wadata aka ce ba ce kuɗi ba sannan kuma Allah ya ansa da kuma annabi ko bai ansa ba ya ansa ko to amma tare da haka annabi ya mutu kuma ana bin shi bashi ashe menene algina din wadata to sune kudi ba sune ba dan za ka ga mutum da kudi ga kudi amma bai da wadata sai sai annabi ta algina ginan nafsu wal faqru faqrun nafs wadata wadata zuci kenan talauci kuma talaucin zuci kenan duk kudin ka in kana da talaucin zuci matalauciyar zuciya kullum sai kuka duniyan nan kaza kaza kaza kaza kaza Allah ya baka da yawa ya baka da yawa ya baka da yawa amma baka cewa alhamdulillah hmm. kullum duka kake aijin jiki ake ka gane matalauci ne kwarai da gaske matalauci ne sosai annabi bai taɓa roƙon kuɗi ba tunda annabi ke amma zai roƙi arziki zai roƙi wadata sai kawo ai ga annabi ta Allahu marzu rzuqni kaza kaza kaza ah, warhamni warzuqni wajburni ce warzuqni yace bai ce ba shi kuɗi ba warzuqni Allah ya arzuta ne yace ko kuma sun dauka arziki shine mai kuɗi ba kuɗi ne arziki ba arziki yana da yawa sai na karanto musu aya Allah ya ce afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahijin tabsirtan wa zikra li kulli 'abdin munib wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan ruwa daga sama mai albarka fa anbatna bihi jannatin وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلق نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد ya wuce a baya ruwan sama da girgije da hazo dabino to annabi sai dai ya Allah ba na arziki sai Allah ya ga wannan ya dace da kai sai ya baka in ya ga kuɗi za su zama alheri sai ya baka in ya ga gidaje za su zama alheri ya baka kayan noma zai zama alheri ya baka kulofi za su zama alheri ya baka wadata zuci ta dace da kai kuma ya baka to sai me amma ka ce ba ni kuɗi ba inda aka faɗi wannan <laughs> kamar ka ji umar ka roki kuɗi <laughs> sai mutum ya roki wadata babu laifi mutum ya roki albarka idan kana kasuwanci ya Allah samun albarka cikin kasuwanci to sai Allah ya bincika ya ga wata albarka ta fi mata kai albarkan yawan jarin albarkan kaza albarkan kaza albarkan kaza albarkan kaza wani ma sai ga an baka albarkar mutane ko da jarin ka baya da kai amma zai zana zaka je ka tsaya a baka kayan miliyan ɗaya miliyan biyu wani idan ya je ko da za a bashi kayan miliyan biyu ya ce ga miliyan ɗaya da rabi zai tuko rabin baya da alfarma da za a bashi a wa kai a baka Allah bai baka arziki ba wani ya je da kanshi a hana kai kuma kai sako kai sai in dai wani ne ya turo sai a ce an dai wani ne ba wata ku baki ba Allah ya baka arziki ba Allah shine arziki amma mutane ba sa fahimtar wannan da yawa cikin mutane ba sa fahimtar wannan so suke su ga kuɗi din ruru ga su a hannunsu idan aka baka waɗannan kuɗin ruru ga su a hannunka wani soja ya zo ya juya mulki sai da gawa ya soke naka ba sun zama bola ba ya sanu aka yi wannan ko shi kina da kalli a zaliman masu mulki sai ka tara nairorin da yawa kuma an karya darajar naira da haka sai mu roki wadata kenan ni ban san lokaci ya tafi haka ba ku yi hakuri na shiga da yawa yau kenan فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم الدثور بالساء المثلثة الأموال أبين دا يكن في الدثور دا ساء الدنيا ما يدقوا أكو إتشاء المثلثة ما يدقوا أكو كنا الأموال دوتيوي واحدها دثرون مفرد نفسه شيني دثر تو تيمو دثر آية أنا مولا abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya zama lada wannan ku kusuri Allah ya zama ban an karcewa lokaci ya tafi haka ba don ya haddace alkur'ani mai girma hanyoyin hardar alkur'ani suna da yawa kuma sukan bambanta daga mutum zuwa mutum domin yanayin lokaci da shi mai sanya haddan yake da shi da kuma kaifin kwakwalwarsa da kuma shekarun sun ya yanta ko saurayi ne ko yaro ne ko menene amma dai abin da ke taimakawa mutum wajen hardar alkur'ani dai ya zanto yana da yalwar lokaci yalwar lokaci din nan ya zanto alal akalli kullum kana da awa biyu zuwa uku na shi alqur'ani ne ba abin da zai fi da cikin shi alqur'ani awa biyu zuwa uku kai ne zaka zaɓi lokacin da ya kamata ka yi sannan kuma abu na biyu ya zanto an sami malami wanda zai dora maka daidai don wajen dorawa in an dora ma daidai zaka haddace a daidai in an dora ma kuskure kuma zaka haddace bisa ka kuskure to da haka sai ka samu malami da iya karatun qur'ani wanda zai dora maka karatun daidai wa daidai to in dai ka samu na al'amura guda biyu yalwar wannan lokaci da kuma ƙwararren malami kawai sai ka sa himma sai da babu fashi babu kasa bi izinin gita ala Allah da ke ba wani rubutu a iyakacin sanin da za a ce gashi gare ka wanke ka shaka wata hadda ka babu wannan duk gardawa suna yin na lana lana da wani yakadu lazina kafaru da yanzu kuma ka zama sai mun lama kan zikra da wannan da da wannan duk ba tabbas ina ga wanda wannan ba iya sa ma suna hadawa da naman alhuda huda kuma wai kar a dafa idan aka abin nan sai a busar da shi ya sai a daka sai a rinka da aka yi rubutu da aka a ana wai shi alhuda da sarkin karatu ne wai in ya tashi daga wannan bishiyar kafin ya je wancan ya soke alkur'ani duk wannan kurafat ne na gardawa da ake tafiya mun ga wata wanda sun sha wannan sun sha sun sha sun sha alhuda in sun cinye nawa ma ba sani ba amma kuma har yanzu ba su samu wani har da saboda haka in dai ka samu wannan ka tsara lokacin biyu Allah ta'ala Allah zai kai dai ka samu yadda inda sun samu ne lokacin ya zanto ka kafa shi biyu in kana da awa uku kashi daya ya zanto na yin harda ne sabuwar harda da zaka yi kashi daya ya zanto na muraja abin da ya faru ne a da wato yin filawar abin da ya kare da ka da fita misali shi na yin harda din Allah kalli mutum ya kamata ya zanto bayan sallar asuba ko in zaka iya tashi da wuri kafin asuba ne da awa ta misali ka tashi karfe biyu ko uku da rabi in zaka iya wannan duk abin da kake so ka haddace a wannan yanayi ne sai wanda ke taimaka mutum ya harda abin da kake in ko yi wannan tsarin to ka yi babu dogogi daga daddare sai ka saba kan ka yin barci da karfe goma ka duk wanda ya barci karfe goma sun yi tashi karfe hudu kaga ya samu barci da yawa don ka ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu hudu ya samu awa shida lafiyayyen awa shida a awa shida kuma ka barci da an samu da yawa sai da likitoci sun ce kai awa ta amma dai dai kana da awa shida ka samu barci to idan ka tashi kai wannan awa ɗaya ɗin ya danganci karfin kwalkwabarwarsa wani cikin awa ɗayan nan zai iya haddace aya goma wani sama da haka wani kasa da haka to wannan sai zanto na harda ne kuma yana daga cikin tsari mai kyau idan misali awa daya zan haddace aya goma to bayan an yi sallah kuma na haddace wannan aya goma tun kafin a sallah bayan an yi sallah kuma sai in bada minti talatin ƙara mai mai ta ne bayan na haddace ta saboda masu harda da dama kuskuren da suke yi in mutum ya je ya dan haddace ya haka ya buɗa da kaya ya rike ya rike ya buɗa ya karanta da kaya ya ji ta zo sau ɗaya sai ya ɗauka shi kina ya haddace galibi gaskiya wannan ba ta zama haddasa sai da sai an kare da daga ba na manta lokacin da muke haddan qur'ani bayan mutum ya je ya rubuta a loya bari ya haddace kuma sai a baka tarbi ka rike a ce ka sake biya abin nan da ka haddace ko cikin tarbi kaga da yawa to irin wannan haddace idan kai ku sai ka zauna a kafa cikin da ka jawo aya alhamdulillah tana zuwa daga gawa a iya samun kurakure saboda kuma wannan ba wanda zai ka ba zai amma dai adal musallin ana sauraron ka za a cewa eh lalle wani kan har da ba wai buga buga ba ce ba kada gaske ce akwai amma in kawai ka haddace daga haddace alhamdulillah yana gama da aya goma sai ka tashi da wadansu kashi wadansu harkoki gobe ka sake tsora wata goma sai ka ji tashin baya tana nema ta warware sai ka kana gina gaba baya tana wuce to in dai zaka iya haddacewa awa daya to minti talatin kuma sai ka ware kawai mu zakararsa ne wannan wanda ka haddace kuma ni a shawara ta gobe idan ka zo ka tsora sabo awa daya da rabin ne duk mu zakarar na je ne ka kadai ta wani tawa jibi sai ka dole sa gobe kar kai kuma sai jibi kuma ka dole sa to in dai ka haddace duk abin da ka haddace a wannan matsayin za ka ga cewa ya zauna ta fa'an sosai da sosai amma ba ka sai ka har da rabi da rabi da yawa za ka san cewa wani mahaddaci ne ni idan ne zan musu jaraba ban yarda haka amma sai in ji cewa wani mahaddaci duk mutumin da kowane irin zaka Qur'ani sai ka faɗi sau uku ko sau hudu an tafi ka dindin ka baka da Qur'ani kowane irin a ce sai ka faɗi sau uku ko hudu kai ya dai lauci amma dai gaskiya ba ta aikin harda idan ka dawo izu biyu izu uku a zo ta hajji idan nan duk mutane sun rike qur'ani ka basu cinye ka a da izu dai rabin izu dai ya kai lafiya to wannan akwai harda ko da ke hajji da akwai mu akwai tsoro wani lokacin mutum gaban suna faɗa wani gaban sun sa gaba kamar mayi ne ya kuskure wani lokacin nan numfashi kawai za ka yi sai wani suna ma gaban kai ba sai wani ma da wannan amma da abin da muke so in ce gaskiya mutum ya samu dai agala kalla idan ya koro izu dai izu biyu za a ji daren nan kuma wannan izu dai izu biyu ba wai a bakara ba da kuma tsakiya da nasu da ko ina ka sa akwai da ya lafi surutu bakara can duk ba su da wahala amma idan aka zo tsakiya inda jiki ke nan da ke ba su surutu arab dangantaka take da ita da yunus da su arab wasu wurare duk a jikatan ya su daidai wa daidai wani haddasa to wannan shine abin da zai taimaka maka har da kuma kai turo kwan Allah subhanahu wa ta'ala kana addu'a idan bai ka fara kar ka fasa abin da ke cutar da har da ka fara yau ka haddace aya goma gobe ka haddace aya goma shi ka haddace aya goma ta rana sai ka fashi kuma wajen fashi ɗaya ba kai ba to wannan za ta iya baka haka ba a wajen in dai kai lissafi ka tsaro to ko da shekara za a yi kakkai da wannan abu ya karye sai ban wani abu ya zo rashin lafiya wanda ba bai zarafi ka ko tafiya za ka yi cikin halin tafiya ya kamata kana cikin karatun da kwaya na ka faɗa mana cewa galibi ne ka'idin na tsatsan wata na yanzu misali ina faɗa ne don saboda wanda zai iya jarabawa ya kai in ne zan in ne zan tuko mota ka daga gidan kai ka zo nan ba kowa cikin mota ka daga gidan kai zuwa nan gurin ina buƙatar minti ashirin da cikin minti ashirin din nan biyu da ala zan zan yi ihu kuma in zan koma minti ashirin kuma zan yi ihu kaga a cikin mota kawai na yi ihu in zan tuka mota kuma a ce in tafi Kaduna in ba da masu surutu muke tare da yawa ba to kaga daga nan zuwa Kaduna awa biyu ko awa biyu da rabi din nan to insha Allah zan yi ihu goma haka in naje dawo kuma zan yi ihu goma to kaga in ka saba kanka wannan cikin ne eh, Qur'ani ya riga ya zame maka jiki to amma in ka sai ya samu kasala ka dan sai ka dan ne ma kuma ka kasa karatu ko kuma sun mota da masu surutu ba ka yi ba amma dai ka ɗauki wata ka'ida na kawai kana cikin ta koyo sai alkurani kuma qur'ani idan aka fara ba a a san kai koma fara maganin samun sa himma sai ka dawwama in ka soma komai mai wahala ka zama rungume ilimi a dama rago ba za ta zama ba wannan yake cewa wa wasu suna cewa ya halatta wa mutum yawa matarsa karya don a samu zaman lafiya ya kuwa hadisi na annabi da ke cewa karya ba ta laifi cikin wurare guda uku amma mutumin da yawa matarsa karya ko mutumin da ya karya don ya sasanta mutane guda biyu da suke gaba da juna ko kuma karya a bayan yaki don yi yaudara abokin adawarka wannan babu laifi shi aika don kadan a karatun jiki an yi tambayar ta gada na sama an yi da ba zan faɗa ba wannan kuma yake cewa wai hadis ya tabbata ne akan cewa ba a maimaita jami'i a masallacin da yake da limami a akwai hadisai da asar na suddin albani ya kawo Allah jinsa su gafara cikin littafin tamamul minna wanda suke nuna karhanci makaruhi aka ce ba haramun ba na maimaita jam'i a masallacin da yake da limami ratibi wannan kuma yake cewa wai yin mace wadda take da juna biyu za ta iya yin haila ina ga wannan mace aukar wata alfarnan tambayar cewa duk jinin da mace za ta gani inda tana da juna biyu ba haila ba ne ba wannan shine zance mafi inganci cikin tukan malamai da haka ba zai hana ta sallah ba zai hana ta azumi ba sai dai a nemi sababin sa daban a magance shi wannan ko ta hanyar zuwa cikin kenan dan a likita amma dai shi jinin da mace za ta gani tana cikin haila tabbas zance mafi inganci ba jinin haila bane da tsara cikin kai tabbata juna biyu ba jinin haila bane ba wannan yake cewa ko idan ya fitar da zakka a ina ya fi kyau ya saka ta in ya baiwa miskinai ko kuma ya gina makaranta ko masallaci a'a baiwa miskinai domin gina makaranta ko masallaci an yi a akan gina akan yin hakan da kudin zakka malamai sun yi sabani akwai malamai da suke ganin cewa gina masallaci da makaranta zai fi cikin kalmar fi sabilillah dan haka kenan ka iya bayar da zakka wajen ginin masallaci ko ginin makaranta akwai malamai da suke cewa ah, fi sabilillah din nan ya buƙaci su ne akan yaki ba za su iya fada da ma'anar ba zai shafi ginin makaranta da masallaci to ka in ka ba miskine wannan kaulan wani ne babu wani sabani kowa ya yadda cewa in ka ba miskine kai wai gaskiya ne annabi ya ce bayan rasuwarsa idan an zo faɗin akai za ta assalamu ba za ta assalamu alaikum ayyuhan nabi ba yadda zai hadisin yake Abdullahi dan Mas'ud ne yake cewa lokacin annabi na da rai idan mun zo karatun ta tahiyya mukan ce assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh amma bayan annabi ya bar duniya sai muke cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Abdullahi da Mas'ud su sahabbai lokacin rayuwar annabi sun ce assalamu alaikum ayyuhan nabi sun zo karatun tahiyya amma bayan annabi ya bar duniya sai suke ta assalamu ala nabi domin alaika din lokacin baya gaban ina ba fatan kun bayyana to da wannan ne wasu malamai suka ce a yau idan mutum zai tafiya abin da ya kamata ya faɗa kenan ba zai ce ba assalamu alaika ayyuhan nabi sai dai ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin waɗansu kuma sukan ce dan ka ce assalamu alaika dan ba kai laifi ba kamar su Sheikh bin Baz kenan suka ce domin akwai hadisin da annabi ke cewa babu wanda zai mun sallama ba sai Allah madaukakin sarki ya dawo mun da yana da umar masa sallama a ko ina mutum yace to dan kace assalamu alaikum nan kai in za sanar masa da ake kamar da kida sallallahu alaihi wasallam wannan shine ijtihadin da su ke da ba su wannan ko magana ta farko wanda na sabbin albani ya da su cikin sifar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ke cewa shi ɗalibi ne da shi bai kwari cikin harkar karatu ba

amma amma yana tarewa kwana biyu sai ga an daga ka fara da ido to kaga irin wannan hada shi da karatu zai wahala ba zan baka ansa guda ɗaya ba a nan gurin balla sana ce na hana ka aure ko kuma na hana ka yin karatu a gaskiya in mutum yana da wanda zai tallafa masa yin aure din nan zai ta samun kwanciyar hankali da mutum amma in ba ya zai tallafa masa ba akwai matsala ba Allah ma ya ce wale wala yasaqatu allazina la yajuzuna nikahan hatta yughni yahmullahu min fadlihi waɗanda ba su da halin rike mai cikin su yi hakuri har Allah ya wadata su daga wata rinka yin azumi dan shi abin da yasa ke jin tsoro aure ga ɗalibi akwai takalif na cikin rayuwar aure na gudanar da matar da kula da lafiyar da sun tafi da tufafinta da kuma a ɗaukar nauyin karatun ta cikin kanta kuma karatu yana bukatar hali to wani da zarar ya aure ta da karatun ya dakata ta to ban da idan aka aure akwai tsammanin za a iya aihuwa nan da wata tara masu zuwa za ga yanzu ba matsalar matar ba daga kadai matsalar nan ne da sauran sai wannan yana ba aka samu banta tsakanin wani zuwa wani akwai wanda yana da aure da komai kuma sai a wani sai zai a wani kuma sai yana yin karatu da sami abin akwai kuma wanda ba zai iya da haka da ana san ka sai na shawarar da zan baka da ana san ka ni fatina ne yanzu cikin waɗanda muke mu'amala da su ne ce mun zai aure ko zai aure na san wannan cewa eh kai na san wannan cewa ba zai yi ba kaga saboda idan ka san halayyar mutum yau da gobe ko yanayin yadda yake gudanar da rayuwarsa ko a ina yake zaune to sai ka san irin shawarar da zaka ba mutum ne cewa yayi ko kar yi to ina da sai mu dakata ana akwai yan uwa da suka ce wai ga yaya ba su ji an ce a nemi taimako ba duk da cewa satin da ya wuce an fara maganar wani wani asusu na alheri da aka bude kamar yadda muka faɗa dai tun nan wakilan masallatai guda hudu da nan da Usman bin Affan da kuma yan Yankaba da kuma masallatin Beirut mun gana a nan gurin kuma yau ma mun sake kanawa kuma a wani matsugunin daban dan tantance abubuwan da ya kamata su yi kuma abinda dai muka kai gare shi na shawara har zuwa yanzu shine wato waɗannan masallatai guda hudu su ne za mu fara neman taimako a cikin su kuma kowanne sau ɗaya a wata dan kar mu abin da ya sa muka yanke wannan muka ce idan muka ce duk sati ko duk bayan kaza kwana kaza to su kansu masallatan za ka samu suna da ayyukan su ne da gobe to sai mu hana musu neman taimakon ayyuka su amma in muka nema su ɗaya a wata za su iya afuwa don haka da nan masallacin gogo da kuma masallacin ansarullah na dakata da beirut road da kuma bin affan da masallacin juma'a na bulayi suna kace za a rika neman taimako da yanzu amma to ɗaya kadai a wata kamar yanzu wannan ba za a sake neman taimako a nan ba sai bayan sati hudu yanzu sati ne zuwa kenan za a yi ne a masallacin masallacin satin da ke yi mata a wani masallacin satin da ke yi mata a wani masallacin har kafin a sake zagayowa nan gobe kuma alhamdulillah cikin yan uwa da suka ji wannan kururuwar da aka yi a rannan din bayan taimakon da aka samu a nan gurin na naira dubu goma waɗansu yan uwa sun ninninka sun bayar da kaso mai tsoka da suka ce mu fara gudanarwa gudanarwa da shi muna fatan Allah saka musu kai kila ba za su goma kudin sunan su ba je sha ba fada ba amma da gaskiya sun bada goma masu kwari sosai da su masu gauri sama da da tsammaki Allah saka musu alkhairi kuma sai albarka cikin dukiyarsu kuma dama da su kuma za mu gudanar kaga ga mutum ya bayar kuma za a gudanar da shi akan idan kaga wannan zai mana kyau kwarai da idan Allah ya kama da mai zuwa za mu busawa wani karatun mu da ya mutu rai ya dawo shine karatu